Da Allah ka ɗan yi hakuri Kana sallama ɗin nan dama sai an tsaya an ɗan yi gyare-gyare an kintsa jiki kana a fito. Hmm? To ya gida. Kowa da kowa lafiya. Kowa lafiya lau. To masha Allah. Ah, kasancewar kowane irin al'amari yana da makasudi. Ah, Makasudin zuwa na na yau dai shine na zo ne in gaya miki cewa tsawon lokacin da muka yi muna soyayya ya kamata a ce manya su karɓe mu da maganar tunda kin yadda na yadda kina so na na sarki to ya kamata a ce ba tare da jan wani dogon lokaci ba ya kamata a ce turo a zuwa yi duk abin da ya kamata a ce a yi hmm? ba damuwa in dai wannan ne karka ji komai to alhamdulillah na yi farin ciki kwarai da wannan sannan ya haka me haka kuma ban sai me ke dama wannan shine kika nuna kina so amma ba ki da mutunci ki kalli wannan ɗin ki ce wai wannan shi kike so ni fa ga muke ni fa ba haka nake ba ni fa ba irin talaka nan bane da da za a zo a sami eh, mu a bushe musu kunne da karatu a zo a jazuce su. kaga in ba kuɗi gare ka ba fato ni fa ba da ni za a yi ba me na sama ci ba na ƙasa wata tsayar kake da shi shi arziki dan mutum ba shi da arziki ba shine ke nuna cewa ya samu tawaya ba Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa a cikin wata aya mai albarka cewa mu muke raba arziki a tsakaninku a cikin rayuwar duniya sannan kuma muka sanya wani sashi ya zama ya fi wani sashi baiwa ce ta Allah ya ka ba wani Allahu akbar da malam ka iya wannan duk kana jin malamai a rediyo suna shiga su yi wa'azi kai kake zuwa kai ka shiga gidan rediyo kai musu kai wa'azi sai ka zo nan eh to bari ga maka idan na ƙara ganin ka ni fa daga ganin fa rigima fa neman ta ma nake shi yasa kullun a cikin gudu nake haka nake a cikin gudu nake saboda haka in ka ƙara ganin ka a kobar gidan nan ke ai dai nan gidanmu ne ko shiga to shiga daga manu zaki in kika kuskure kika alaga ta malam banda ina jin girman ina ganin girman addini ni ma dan musulmi ne kan ƙara ganin ka nan in ba ka ba billahi lati kaga sau ciki na kabata ah, kaga kan bazan ya kabata ah, zan saka shi in su burbude ka da shi wala zan sun ka da shi zan sun kama duka bar gurin nan wallahi ka bar gurin nan kan ƙara zuwa nan kan ƙara ganin ka kowa gidana ke kuma ai ba na kyale ba Lafiya? Lafiya? Waye koro ki? Lafiya? Waye koro ni. Kuma malam ya sai ya ce kar ya ƙara gani na da shi. Kamar ya kai ya ƙara ganin ki da shi. A'a. Ai ba ƙarya bane. Haka ne. Dan ubanki ni na ce ki rika tsaya da irin wa'annan ne? A'a. Malam, me ya faru ya me ya faru eh kin ga ko abin da na gani a ce wani ya sai da ya zo gurin wani yarinyar kalle fa yarinyar nan a ce wani ya sai da ya zo gunta to amma na dauka irin ɗan iskan nan ka ganta ne shi ai iska ne a ina ai iska shi irin su ne suke malamin makarantar mu ne a uban malamin uban babbage ki littafi ne shi malam kana jin fa malamin makarantar su ne yarinyar nan ce aka fata nemo miji yi mata aure ya za ta ya za ta nemo miji miji mafi alkhairi ka zo ka rika fada akai shirin da eh? zaki muke ni nace ta nemo miji irin wannan irin sa nace Malam Allah ne fa yake yin arziki. Mutum ba bayo kansa arziki. Eh, amma ka roƙa ko? In ka roƙa Allah sai ya maka yi. Ba zai yi ni yarinya ta ta zauna ka rasa a ce to me zai ci ba ta shi? Shi me yake da shi? Malam abin da ka ci. Ni shi za ta ci ai malamin zai iya Ai dan haka ba ba zan yi kwance uwa kwance ba. Dole sai dai ke in na ƙara ganin ki da irin wayannan wayannan kujiba kujibar. zaki zaki ga yadda zan dake sai na bubbuga ki da kasa gaskiya malam abin da kake mun haka ni baya mun dadi fi sabilillahi yarinyar nan ta je ta nemo miji miji dan mutunci wai me yasa kake son yaran nan su rika jin tsoron ka ne sai su ga kamar ba kai ne fa ka haife su ba ko sai dai ke ki gaya musu yanzu ki ce ba ni ne na haife su ba to kila sai su yadda amma kowa ya kalle ne kalle dukkanin su kama da ni suka yi dukkan su kamata suka yi yaran nan kowa ya kalle ya san jini na ne saboda haka baki isa ba ke barin gaya miki fa ni fa nan da nake zaune fa da kike ganni ni ma ba a san rana nake da talaucin nan ba na fi son in samu kuɗi maƙudai da haka ga kadara a gidana kuma sai a ce gaskiya malam ni ba za ka bi zaman mun da ya'ya kadara ba tun da yarinya nan ta riga ta nemo miji kuma tana son sa yana son ta zai iya ci da ita saboda haka malam dole yarinyar nan ta yi aure me yasa kake mun haka ne malam a wani kantin kika siyo su zaki ce ƴaƴanki 'ya'yana ne ba ya'yanki ba 'ya'yana ne saboda haka karkashin mulki na kowa ki a gidan nan kuma ki tara su ki gaya musu kar su ƙara tsayawa da wani talaka sai mai kuɗi Allah ya sawake ke shiga ciki na ƙara ganin ki da irin wannan sai kin ga yadda zan da ki Allah ya sawake mana. a bani abincin kuma ba za a ba abincin ba sai in san yadda zan yi eh sha ma ba zai yiwu ba na tara kadara ga ina kallon jari a gidana sai in zauna da talauci wallahi ba zai yiwu ba wallahi dole ne ba oda zan yi ba ga oda a gidana Allah ya baka lafiya malam amma ni ban taba jin irin haka ba wallahi za kuma ki kuma jin wani magobe Ikon Allah. Eh za ki ƙara ganin wani ikon Allah an jima in dai a gidan nan kiki. Zan shiga waje na kama bacci. Ka san shi tarihi an ce yana ɗan maimaita kansa. Gaskiya. Lokacin da nake mai farauta. <laughs> Ka san da na yi farauta. Mun sai dike kina yi kina yin dan kabra dan kabra wannan. Yawa ko wani kare na jatau. Ah. Mm. kafin ka samu kare irin jatau sai ka tona dan kwikwiyo gaskiya wata wata rana eh, zan fita farauta ga masu daji sun haɗu na nemi jatau na rasa ni kuma ba na so a tafi a bani eh. in muka fita a rana ɗaya zo mu ɗari uku yake kama dam kare guda da eh. ya to aka tafi farautar na raina bai so ba saboda ba jatau. Lalle zarki Na je na shuru a can sai na ji tafiyarsa. Na ji kasan tafiyarsa daban take. Hannuna yana haka sai na ringa jiwa alamar tafiyarsa. Dam karam? Eh, me kawo jatau nan? ya aka yi sanna nan can ba sai na ga jatau da kuli ba ka mene ne kuri kuli kuli kuma ka san dajin a ina ne can wani daji ne a kusa da kan yara a gare mai yalla muna zuwa kiyo kuma yawwa kan yara daga shi sai ruwa kawai can kuma sai na ji ƙarar waya a aljihuna na ɗauko na kasa sai matata take ce min jatau ya zo na ce jatau ya zo ya kawo makuli na ce ya kawo ta ce to ni ce ne masa kwatance na ce ga inda ka tafi shi ne ya zo ya same ka ki ce karago a karam karago <laughs> a garama yalle duk da haka kaga mun fi mu dubu a dajin mafarauta an fi dubu amma kan jatawa na kafin ya zo ya kama zomaye guda ashirin da biyar ya tuwo min da su. Shi ne ka o! A gare mai yalla ta gala laya. Ta gala marta. Ba ba wa godu o. Oh. Ka Kai alaka. Kai baji wannan magana naka. Ka Ka faɗi mun mu gaskiya ka. Ka sai ba wallahi kin ri wannan magana bi zaka yi ba. lalashe la so ya igolo shi ya lalashe da <laughs> tunani da namu ne ya za yi ka shewe ka do ka kire ka do ka kuli da ke gida yawancin mazan yanzu sai a je a shirga mace ƙarya wani ma ya je kai kuɗin aure kamar gaske kamar auren za a yi har da sa rana ashe kin Allah ne ya kawo shi to ni ba irin su bane ni gaskiya da gaskiya ce ta kani yawa abinda bana so a yi min ni ma bana so in yi wa wani yawa eh saboda haka ki shiga ki gaya manyan ki ki ce kin samu mijin aure ni kuma na ji daɗin wannan maganar taka kuma insha Allah zan sanar da iyayena a zo a yi maganar aure ko abila kike so ki zauna zan iya aure ki ina da manya mutanen arziki wanda za su man dan falle ɗaya dai inda zan zauna abila ga ni ga shugaban ƙasa ƙwarai kuwa ga ci ga shugaban ƙasa in zai wuce ki ji jiniya ke ma wata ran in za a yi mana ha <laughs> na gaya miki ni da nake da mutanen arziki ai dan adam shine arziki duk mutumin da ya rasa mutane ya asara to ina da iyayen gida mutanen arziki a bilan ma da za su dauke min komai kwarai kuwa ba sai na kama suna ba kusan sanar da iyayena a zo ai magana aure abinda da bana so shine kar fa ki je ina da kishi ni akan kishi ina son mace wani yana son ta zan iya halaka mutum ko mace ta kai ni kishi ne ko mace ni in mace ce ni ko kishiya ai mun duk mace so take ta auri wani mai mulki ko kuwa ko attajiri mai kuɗi to to ni duk irin wannan layin ina kansa ni ma akwai kuɗin zai shiga in gaya musu da wuri ma za a yi magana a wurin namu insha Allah ba za a bata lokaci ki kitso da man zaitun ki shafa man zaitun a jikinki a dafa miki abinci jollof da man zaitun ha <laughs> ah? sukari ba za ki sha ba da zuma za ki rinka amfani a gidana. Kace duk zan washe Kwarai kuwa in ɗauko miki mai miki wanki, in ɗauko miki mai miki guga, in samu wata tsohuwar wadda ta kasa irin ungo zoma ɗin nan irin ta da ta yi miki wanka. Kai na ji daɗi wallahi. Ni me? Ai kuɗi dan me muke neman kuɗin ne saboda mu huce. To shikenan yanzu eh. na ji na amince kuma zan aure ka. <coughs> <coughs> <coughs> za ka yi ne? Eh, ta zan. Kuɗin cefa ne. Kuɗin cefa ne kuma? Mm. Yanzu za a je nemo. Wani a tafi kun cacan ne? Abin na ma cin mutunci ne? Ba da kuɗin caca ake ciyar da ke ba? Yanzu da kika yi jajazar kika yi mulmul, ai kuɗin caca kike ci. Wannan atamfan ma da kika ɗora a gun cacan na ciyo ta, da kike raina cacar. ko an gaya miki cacar a bar banza ce ba son zancen banza ke. Kamar sakamakon ina mamakin wasu iyayen da har kullum suke kallon arziki a matsayin shine mahangarsu na nagarta sai kana da wani abu sannan za su ɗauka su su baka kuma an shawaye gari mai shi mai arziki ya karya zamo babu an shawaye gari kuma mara shi ya zamo cewa ya samu amma ba sa tunani ka gane ni yanzu yadda na ɗauki al'umma wallahi gani suke idan baka taso gidan da ke da arziki baka taɓa yi ba wallahi kuma ba san ba haka bane ai da arziki da kyau wallahi ba sa zaɓi saboda idan aka nuna ma wani aka ce wannan shine mai arzikin kana jin sunansa wallahi kana ganin sai ga uwa bai dace to amma Allah ba ruwansa kawai in Allah ya rubuta za ka yi za ka yi ba za ka yi ba za ka yi ba wallahi gaskiya to ai wato al'amarin babu da sannan kuma akan abin da ya faru akan ka. duk masoyinka wallahi ba zai so abin nan da ya fara ba bai ji daɗi ba wallahi wallahi bai ji daɗi sai dai kuma akwai wace shawara da nake so zan ka wato sadiya i gidan malam umar ina ganin da zaka tuntuɓe ta naga taku za ta zo da saboda yarinyar nan wallahi ku ka gani ban taba jin yau an ce ga abokin hayaniyar ta ba kai ko a hanya suka to ba za ka ji sautin muryarta ba na yaba da hankalinta kuma wallahi kaga sai naga takun za ta zo daya inda za ka tuntube ta nake ba matsala to eh, zan yi tunani in yi wa al'amarin duba na tsanaki sannan zan yi istikhara sannan sai mu bar wa Allah zabi haka yake duk da dai shi da dan adam da zahiri yake amfani a baɗi ne ai sai dai a bawa Allah yawwa eh. to shine to amma ni a yanda na ganta mm. wallahi ina ganin ba matsala gaskiya ne kuma insha Allah za a dace to kenan ka san su mata dama ba tukunya bace bare ka kwankwasa ka ji me kwari eh, gaskiya dole ne sai dai a tattara a bawa Allah zabi eh, shikenan Allah gurin kada fada gidan jiya haka ne gaskiya to Allah shige mana gaba hmm, lafiya ka dauya kiki kin san a kan ki ba abin da ba zan iya yi ba abin da ya sa na zo yanzu saboda alkawari da na miki eh, eh na waya ana son zama dan halak na ce ba zan kawo miki saboda ki ringa amfani da kayanki ko ma ringa dan soye wannan a waya me ma sunanta wannan ita lumiya kenan oh, ita ce eh, wanda ake selfie haka aka yi wannan ah. kuma na sa miki sim card a ciki wannan kuma she ki sa kati ah, ah, eh saboda kaunan ki ba abin da ba zan yi ba ka san irin kowa ba na yake so ikon Allah Yau, yawwa assalamu alaikum yawwa sannu to yaya wai wani irin iskanci ne ya za zo mun kofar gida ya a taimun iskanci ne ya za ka zo kanka tsefa kamar wanda ya zo gidan rawa na an gama gidan rawa ne Baba shine ne Sadiq da nake faɗa. Ai ko ka aka ko aiken kanka ne. Baba ina son ta nisa ne. To zuwan kanka ne? Eh. Da kanka. Eh. Da kanka ne ba sako ba kenan. Amma dai ya ake mun haka ne ni fa irin wannan rashin mutuncin ne fa ba na so. Ni fa ba kowace shi ya. Eh? Baba ga wannan kai ma ka. Yaro ai haka ni fa dattijo ne bai kamata ba da abun ah, duniya kuma. Karka damu baba. Ah, ah. Eh. Allah yaro. Eh ba komai. To ai tambayar da nake dama da kanka ka zo kenan. Eh da kai ne na zo. To kaga <laughs> wannan fa ya ce. yauwa ni na haife ta saboda haka wannan yarinyar na fi mallaka maka ita halak malak ikon Allah kai ta zuwa amma duk sanda za ka zo eh. ka zo da ah, insha Allah yauwa in dai ka kara zuwa ka eh. tabbata ka zo da eh, <laughs> yauwa yaro ba komai ba duk sanda kake son ka zo nan ka zo da mm, zan kawo <laughs> karka damu ba da mu wa wannan inda nake son wannan yarinyar ikon Allah ai kai ma yanzu kamar dana kake a ah, na yi godiya yaro <laughs> ah, ci gaba da zuwa ka ji ko yauwa oh kun gama zancan ne a ci gaba da zancan Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. A'a. Me gida sun da shigowa. Yawa salam. Da aiki. Ina waɗannan yaran na ga ke kike yin wanke-wanke. Suna can suna bacci. Bacci? Ai aikin su nan mai gida. Dan me ba za ki matsa ba za ki taso su ba. Kaga idan na fiye matsa musu sai a ga dan ba ni na haife su ba. Shi yasa ba na son in takura musu. To tun da kina matsayin matar ubansa ai kin zama uwarsu. Ke Zainab! Hawa! Na? Yanzu kuna cikin ɗaki ma bacci kuke yin ita za ta yi muku a ga aikin gidan? Ni wallahi yunwa ma nake ji. Mama ina Yana can kicin sai ku je ku ɗauka. To billahi lazira ya illa ba ku isa ba. dole tunda tana matata wallahi ta zama uwarku in banda tsabar rashin mutunci ita tana yin aiki a gida ko kuna kwance kuna bacci to wallahi ba ku isa ba wallahi ku bar wajen nan ko barar da ku gabara za ku shine ka bar ni kwana biyu fa ina ta neman in gan ka ban gan ka ba sai yanzu ka zo aikin san matsala ta saboda kasancewa karatu ne wallahi ya rike ni kwana biyu saboda jaraba fa za mu fara gaskiya ni dai wannan karatun yana takura mu wato kin san jaraba za mu fara shi yasa kika ga kwana biyu gaba ɗaya ba na samun zama amma na zo miki da wani albishir wani irin albishir ne wannan to ai baki mun fara'a ba sannan sai na gaya miki A tunan na yi maka? Wato kasancewar sai nake ganin kamar zaki kubce mu. Saboda idan na tsaya na nutsu shi yasa muka yi magana da iyaye na cewa za su zo gidanku sami iyayenki su tattauna. <laughs> Gaskiya na ji daɗi. Watan a takaice za su zo za su kawo kuɗi. To shi kenan zan gaya umma. To ba matsala. Am zan tafi. Yanzu fa ka zo. Kin san jaraba da mu fara shi yasa. gaskiya ni dai karatun nan wallahi ya fara shiga aiki na gaskiya amma yanzu yanzu nan ka zo ka ce min za ka tafi wato ki ya haƙuri kin san baradi idan na dawo zan yi zuwa na musamman wanda har sai kin gaji da gari shi kenan sai an jima sai an jima mm. ki gaishe da umma za ta ji Yawuni ya sai lafiya lau Maryam. Alhamdulillah. wallahi ka yi haƙuri akan abin da mahaifina ya yi maka ban ji daɗi ba ka san mahaifa sai haƙuri shi ya sa ma na nemo ka na ce in baka haƙuri saboda kai ma ya hana ni zuwa makarantar islamiyya a cikin ƙara zuwa ba da mu ai wato abin har ya kai haka wallahi to ai ni da da bana ganin ki na zaton ko tafiya ko kai. a'a To, ba damuwa, eh, ni dama ban ɗauka da zafi ba, kuma Allah na tare da masu haƙuri. Eh, na ɗauki mahaifinki tamkar mahaifina. Gaskiya ne. Saboda mutuntakar da ke tsakani na da ke da kuma girmamawa, to shi ma ta hau kansa a matsayinsa na mahaifi. Ƙarya kake, kariya kake yi. Wani irin na ne da kai, na hana ka zuwa gurin amma sai da ka dawo. Ai haƙuri ba. Ke. Ba za ki tafi ne, ina ki tafi. Eh, ya sayyadi kake ko to in ka ji an ce mutum ya sayyadi mai shanyayyen hannu kenan shine ya sayyadi dan haka ka zo ka shanye ta ko ba na ce ka ƙara zuwa ba nan bane ne ban gaya ma bane ai hakuri ba baka ji bane in Allah da ba za a saki kai zan fa kai ƙara ka gun yan sanda to tun da kin matsa bari in gaya masa me ya faru wannan saurayin nata da yake zuwa gurin ta zance kullum eh to shi ne ya matsa yana so ya turo magabatansa shi ne muka ce bari a gaya maka yanzu tsakani da Allah a wannan yanayin da ake ciki yau da akwai gobe babu a faɗi nan a margina can ana neman yadda za a yi in an samu cin yau ana tararrabin na gobe sannan a ɗauko wannan zancen a wannan lokacin a zo da shi kin manta idan suka fito ba, cewa za su yi mu fito idan su sun shirya mu me muka shirya ban gane me kake nufi ba to yanzu ana wannan zaman kikudin tsakani da Allah za a ɗauko magana aure ki gaya musu su ɗan daɗa haƙuri ɗan faɗi tashin da ake yi idan Allah ya sa an yi gamdakatar shi kenan sai a zo a yi amma dai wannan a yanayin nan da ake ciki na ƙari gaskiya ba zai yi ba To kin ji duk abin da mahaifinki ya faɗa. In ya zo sai ki sanar da shi. To shi kenan zan gaya mishi. Wannan shi ne gaskiyar zance amma wannan fito na fito haka ina. Allah Ubangiji ya tabbatar da alheri. Amin. Ana wannan zaman ki tuƙan ƙari ya yi yawa sai za a tarko wani abu. zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani kai ne a cikin babur din alele da sau <laughs> kai da ka zo gidan ka ce za ka aure daga kai ni kasar waje dama kai makareci ne gaskiya da sake kamar yaya ashe dama kai makareci ne ban sani ba to wallahi ka ji kunya yau dai Allah tona asirinka ka ji kunya wallahi kai abun kunya ka zo har gida kai min gada ka ce wai zaka aure ni zaka kai ni kasar waje zaka ji da ni dadin duniya amma yanzu in ganka cikin babur din are ya sau to dukan mu dama ya Allah ya shirye mu neman shirya muke ba wanda baya neman shirya tunda ke ba ki da mutunci ka ji ta fa usi ka ji yarinyar nan fa Wanda rashin kunya in gaya miki a daidaita sau sata ce to bari na gaya miki uwar rago ake yi wa jaje ta gwani sai san barka ai wanda bai ajiye ba ya shiga uku dole mu fita mu nema kuma mutum kar ya rena sana'a kowace irin sana'a kada mutum ya rena ta ya tsarkake yi ta tsakaninsa da Allah sai Allah ya taimake shi gaskiya ce ne na faɗa ko ba ka so na faɗa Allah da ya riga tona asirinka kuma wallahi wallahi ka ji kunya ke kai kika ji kunya an ki a zauna a gaban tsohuwa karama ni na fito ina nema ƙara na fito ma na ce Allah shine mai yi min na dogara da Allah da gidanku na dogara ko da tsohonki na dogara ko da tsohuwarki na dogara ko da mai unguwar unguwarku na dogara ko da ciyaman ɗin local government ɗin unguwarku na dogara ko da gwamnanku na dogara da Allah na dogara ban dogara da kowa ba ban tafi ina bambaɗanci ba a gidan wani na yadda nema. To wallahi tallahi dai ka ji kunya kuma ka yi abin kunya. Idan ka zo ka ce min babur kake ja zan kika ne me abun yin ƙarya a cikin wannan lamarin. To kike ki ganni ina shaye-shaye? in zama widows a cikin al'umma ai gyaran fita in nema kuma ƙarya ba a kai na aka fara ba ka shari da zan maka na ƙarshe idan na ƙara ganin ka kofar gidan mu duk abin da nema kai ka jawo kanka da kai kan ƙara ganin kafar ka kofar gidan mutum da kai makaryaci ne ba ka da mutunci azzagaba ma nayi kale ƙarewa ƙarya ba nayi laye kanzo ɗan renin wayo har da wani koko ƙara zuwa gidan mu mm, mm, in ban je gidan na kuma ba haka za ki zauna ba. ka je can ma da kwaya ɗari za a so ka ni dai ba zan so ka ba ka je can gaba inda za a so ka sai ka je can a so ko mashin din ma ba zan hau ba tunda kai ne a ciki ba zan hau ba kada Allah isa ki hau in kin hau ba ki kaunar Allah kuma umma ta gaida asha ƙarya dai haramun ne ƙarya dai haramun ne kai dai ka zama makareci kuma ka kunya wallahi ƙarya abin da ya fi ƙarya ne miki eh abin da ya fi ƙarya ne miki kunya ma baka ji ba har za ka tsaya kana wurin mai da magana dage na fito kuma tunda baki hau ba mutuwa zan ba zan hau ba yawa dage na fito Allah raka taki gona umma da asha